Sashen Hausa Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin Yame karfe 5 da minti 30. Muhammad Usman ɗan takara ga zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a jiya ya ajiye ƙorafe-ƙorafensa a kotun kundin mulkin ƙasa za ku ji cikon bayani a cikin shirin. Fiye da miliyan biyu da rabi na 'yan haɗiyar tramadol aka kama a get in sa ido na duwan da ke magarya jihar Zandayar. a shafin rahoton musamman za mu maganta kan yaya ake kwatantawa yara ƙanana cutar coronavirus masu sauraro barkanmu da yau talata tara ga watan maris 2021 gungu muhammad dantani ke dauke da ragamar shirin haɗakar adawa ta jihar yame da ke cikin rukunin cap 20 da 'yan ƙawancenta ta bayyana rashin amincewarta da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a jiya suka wallafa sanarwar a nan yame ga dai kaɗan daga cikin sanarwar da sumana sanda ya karanta 'Yan ƙasar Nijar sun yi zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da magudin zaɓe da aka yi daga gwamnatin da ke neman ta kowace hanya ta mika mulki ga wanda ya faɗi a ƙuri'un akwatin zaɓe da aka yi amfani da magudi. A cikin wannan yanayi ne aka yi ta kama jama'a kama tun daga 'yan siyasa da magoya bayan 'yan adawa ba su tsira ba. Fiye da matasa ɗari uku ne aka musgunawa aka kama ba tare da duniya ta san halin da ake ciki ba saboda an katse layin yanar gizo. Al'ummar Nijar bayan sun fito da fifi sun zaɓi Muhammad Usman, amma an ƙi faɗin gaskiyar zaɓen saboda ba mu da shakka. Ɗan takararmu ne ya ci zaɓe bisa sakamakon ƙuri'un da aka fito da su a fatina Muhammad Usman ɗan takarar gungun adawa a cikin wani taron baiwa 'yan jarida labari da ya gudanar jiya da yamma a nan yame. ya sanar da cewar ya ajiye ƙorafe-ƙorafensa a kotun kula da kundin tsarin mulkin ƙasa a cewarsa yin hakan na da alaƙa da magudi-magudi daban-daban da aka gano ga fasarar kalamun nasa. an yi a rigizo da yawa inda aka yi fashi da makami domin tare akwatin zaɓe domin hana wakilai na su yi aikin su yadda ya kamata na gurare inda aka shirya ƙuri'u na ƙarya kurakuran wannan ba za su ba mu damar mu rihe bakin mu ba a'a dole ne kuma doka ta ba mu damar mu ɗaukaka ƙara tare da kawo fujja to shine muka yi a yau na ɗaukaka ƙara wajen kotun tsarin mulki ta ƙasar mu tana da 'yan lokar ta ita ma wanda doka ta bata na ta duba kuma ta yanke hukunci fatan da muke shine jama'ar Niger ta gani kiri-kiri abinda ta zaɓa shine ita kanta kotun ta bayyana Yau 'yan watanni ke gada cikin kasashen Afirka renon Faransa ake ganin rigingimun zamantakewar siyasa da ma na tattalin arziki. Dukkan wa'annan rigingimun sun samu ne a dalilai kamar talauci, rishin adalci da kuma riƙon sakainiyar ƙwarya ga jagoranci haka dai mai nazarin nan dr dikko abdurrahman malamin koyarwar bincike a jami'ar zandar yake gani muktar hamado ya firanta da shi inda ya ce a yau kasashen afirka kasashe wanda faransa ta yi rano akwai matsaloli har yanzu wanda ba a samu solution gare su ba su ne kamar talauci haraka bin doka bin gaskiya a fiye da harkoki na al'umma to duka wannan abubuwan da sun ka ne guri guda su ne ke da duka irin wannan tashi-tashin hankalin da ake yi a cikin kasashe musamman inda mutane ke neman inci neman demokrasi neman bin doka bisa ka'idu na shari'a daidai da dokar kasa ta bada ni ga nawa gani mu kasashe ne masu incin kansu wanda forensic da incin kanta mu ma dauki incin kanmu mu sa guri a cikin zuciyarmu saboda mu kawo gyara a cikin harkokin da muke yau da kullum tunda forensic duk abin da za ta yi tana jibi sakamakon da za ta samu bisa ga irin kuɗin da gare ta da wasu kasashe na Afirka kenan ya kamata yau a Afirka su iya cewa yau za su jibin forensic kamar kasa mai inci su ma su jibi kansu masu inci kenan duk kuɗin da za su yi kasu neman su ne za a maida yara a babu yaro babu kuma babba ƙasa da ƙasa ne ke hulɗa kenan duka wani shige da wani farin za ta yi a cikin kasashen kanmu da shi. A bakin get ɗin sa ido na magarya jihar Zandar, Duwan ta damƙe wani kullin kayan maye da suka jibinci 'yan haɗiya tramadol miliyan biyu da ɗari bakwai wannan kamun an kiyasa kudinsa kusan miliyar uku na kudin sefa ga dai fasarar cikon bayanin da laftana kanal sumana salifu shugaban harabar duwan ta zandar yama wakilinmu alikaita Mun kama cikin kumshi karton hamsin da hudu na tramadol da ya tashi kwayoyi miliyan biyu da dubu ɗari bakwai. Kaya ne da suka fito daga Kotonu, amma an fito da kayan ne daga Indiya zuwa Zandar. Daga Zandar ne za su tsallaka iyaka zuwa Najeriya su bi ofishin kwastam na magarya. Tare da haɗin kan polis mun kama mai kayan da yake Najeriya. Saboda lokacin da muka ga kwayoyin tramadol mun yi kamar ba abin da ya faru. Mun ci gaba da cike masa takardu sai polis suka zo suka kama direban motar suka tafi a magarya can ne suka kama mai kayan yanzu haka yana hannun jama'an tsaro na polis a wani fannin kuma 'yar jaridan nan samira sabu a jiya kotun ɗaukaka kara na birnin yame ya mata hukuncin wata uku na kason waje da zuba tarar miliyan biyu na kuɗin sefa ga wanda ya kai karanta. abin tunasarwa dai yar jarida samira sabu an tuhume ta ne da laihin yin kazahi ta hanyar yanar gizo ga sani muhammadu isufu mai lakanin abba da ya kai kararta da studio kalangu ya tuntubi lauyanta metr budal efred ya nuna cewar zai neman ɗaukaka wannan hukunci a gaban kotun ɗaukaka ƙara mafi girma daga ina zan samun daidaiton jansi ya soma? Ma'udin gasar iya bada kalamu aji na uku kenan da aka wa suna tukwicin Maryama Goje, ‘yan takara goma suka shiga gasar domin amfani da yin magana gaban jama'a na ganin samun canjin yanayin ɗiyamace. Usman Hassan Muhammadu shugaban kungiyar ɗaliban shari'a na ƙasa da ƙasa reshen Nijar ya yi jawabi a kai. generalement mafi yawanci a cikin tsangayoyi da kuma ma'aikatu kullum maza ne suke sahun gaba ko da ayyuka ne na kungiya maza ne suke gaba don haka ne muka yanke shawarar shirya tarurruka da za su baiwa waɗannan mata dama magana a cikin bainar jama'a saboda su rinka kare muradinsu yadda ya kamata ya kamata su san yadda za su yi magana su rika janyo hankulan jama'a ta hanyar shirya tarurruka mata za su koyi inda za su yi magana a bainar jama'a jama'a su san yadda za su jawo hankulan jama'a. ɗakar ƙungiyoyin mata makiyaya a jiya a nan yame sun shirar da wata haɗuwar canza miyau tsakaninsu da mambobin nasu. Albarkacin sallacewar ranar ƙasa da ƙasa ta ɗiya mace da aka gudanar a jiya. Hajiya Hadiza Abubakar Jalo shugabar matan makiyaya na ƙasar Nijar ta ƙarawa Umar Hamma bayani kamar haka. Ma'ana taro da muka kira yau rana ne da aka keɓe ma mata duniya duka za su gamu su yi hira su tantana bisa kan abubuwan masu kai su gaba. Wanda muka kira su ne matan Federation King Lipta Fam Elever e Pastor. Prezidantocinsu da mamburorinsu da partener kinmu da muke aiki ta. tare duka cikin region takwas duka babu inda matan federation kin ba su yi sabga ba na irin wanga akwai inda kai shara akwai inda suka kai sadaka almajirai wurin mor kayan ijiyar. ko ina dai sun taru dai sun yi wani abu A shekara 2019 aka ƙirƙiro ƙungiya mai zaman kanta ONG Education pour l'Afrique Wada gurinta shine fifita harsunan nafiyar Afirka da na ƙasar Nijar musamman. Alasan Ahmed Tarka, shugaban ƙungiyar, ya ƙarawa Adama Dawaki bayani a kai. Nous sommes en Muna nan ga kokarin inganta harsunan Afirka, musamman na ƙasar nijar da al'adun Afirka. Mun fara ne daga lura da abu uku. Na farko da yaran a cikin makarantun firamare dubu biyar a nijar suna samar da ɗalibai daga matakin CE zuwa CE2. Wa'annan ɗalibai in suka je kwaleji suna da sauƙin fahimta kuma suna saurin ganewa. Dan shi kullum suke a gaba a ajinsu. Na biyu kuma ilimi da muka samu shine ilimin mulkin mallaka kuma wannan ilimin baya fifita mu yana fifita 'yan mulkin mallaka fiye da 'yan Afirka. Saboda haka muna buƙatar wani ilimi. Muna ba da horo a harshe biyar na ƙasar Nijar, Gabuzanci, Zabarmanci, Hausa, Barbarci da kuma Hillanci. Muna samun mutane na bangare daban-daban da ke zuwa su rubuta sunayensu. Akwai manya kuma akwai matasa a cikinsu, wayanda shekarunsu sun bambanta tsakanin shekara goma sha bakwai zuwa hamsin. A gaida Samira Amadu, marubuci kuma mai bada tarihi na kasar Gine Jibril Tafsir Niyan a jiya ya rasu a birnin Dakar ƙasar Senegal yana da shekara 89 biyo bayan kamuwa da cutar coronavirus. Wasu rubuce-rubucen sun kai shi ga zaman gidan kaso a zamanin mulkin sai kuma aka tilasa masa zuwa gudun hijira inda ya koma ƙasar Senegal da zama tun shekara 1970. Musa Hassan ya tuntubi Usman Sumaila ta wayar talfo sai ya ce. Rasuwar Jibril Tamsir babban rashi ne ga marubutan Afirka saboda mutum ne da ya kawo ƙoƙarinsa wajen rubuce-rubucen tarihi masu muhimmanci da suka shafi tarihin Afirka. Kuma ya yi ta rubutun tarihi da ya tattara daga bakin 'yan maba saboda kowa ya sani ana cewa baki 'yan maba ne ake samun tarihi da yake yaduwa zuwa ga zamani. Kenan rasuwar marubuci Jibril Tamsir babban rashi ne saboda ya rubuta ta littattafai da dama da suke bayyana tarihinmu. Babban rashi ne ga duniya ga baki daya, kamar yadda babban masani amfati ba yake cewa da zarar dattijo daya na Afirka ya rasu to tamkar wata babbar bishiya ce ta sani da ta faɗi ta mutu. tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma ga rahoton na musamman. Har yanzu cutar coronavirus na yawa ƙasar Nijar lamarin da ke sanya damuwa wajen uwaye inda suke tambayar kansu ta yadda za su kwatantawa 'ya'yan nasu ƙanana cutar ta coronavirus. To ga amsa a cikin rahoton da Salamatu Kadiri ta shirya mana. Yau damuwar farko ga ma'aifa ita ce kariyar 'ya'yansu ga cutar coronavirus musamman yara ƙanana. To kaka za a yi domin su a nan yara ba tare da sun firgita ba su fahimta. Bari mu saurari bayanin Dr. Goni Alhassan na harabar sa ido na kai ɗauki ga allobar. Domin wa yara bayani kan haɗarin cutar corona sai an yi ta wayar da kawuna ko kuma a wasanni na bi da bi a ɗauki wani abu a kwatanta wa yaron ga yanda ya kamata kamata ya yi ga kuma yadda za mu zauna tare da shi mu kare kanmu a duka lokacin da ya ga irin wannan yanayi to zai yi kokarin tunawa sai ya aiki da abin da aka koya masa wagga uwar iyalin ita kam ta fahimci sakon da za ta isar wa 'ya'yanta ta samu fusa'ar kanta domin waye kan 'ya'yan nata biyu na yin kariya ga cutar ina wayar da kan iyana kan cutar coronavirus kana iya kamuwa da shi a kowane lokaci tarkace a saman kayan da kike tabawa kamar jikin koha saman shillo ko kayan wasa karamin ɗana sai ke mini mamma ni har yanzu ban gane abin da kike nuni ba sai na tara su na ɗauko ruwa da sabuni da mushwar da fentir sai na ke musu fentir in nan a ɗauke shi kamar shine coronavirus idan ka taba shi kana kamuwa idan kuma ka taba wani shi ma zai kamuwa da cutar sai karamin yake mini mamma tunda dai haka nan ne ni dai zan nisan ki babban sai yake mu ma ana koya muna shi a makaranta ana ke muna munisanci juna ta kimanin ta daya wannan shi yake kawo ragowar cutar ganin yaran akwai koyon da suke nan take suke haddace sakon ba tare da wata wahala ba kamar wa'anga yaran da muka tarda cikin iyali cutar corona cuta ce mai matukar hadari mutum zai rika amai da torawa idan aka yi haka to a yi kokari a kira lamba goma sha biyar saboda mu kiyaye kada mu ɗauki cutar Coronavirus kana iya jin kiwon kai, majina da masassara. Idan kana tari ko atishawa, ka yi cikin gwiwa hannunka kuma ku nisanci juna metr daya biyu har zuwa uku. Kun musa takunkumi. A cewar ƙwararru, amfani kawai da kalamun da suka dace na fa'intar da yaran ga shacin allobar domin samun kula da kansu. Da haka muka zo ƙarshen labarun maraicen yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa ni naku ɗan badan da Arlit Malamin mungu ke ku salama a futa lafiya. A da yaushe mukan kawo canje-canje domin mu ƙayatar da masu sauraronmu. Daga ranar Litinin 15 ga watan Maris, labarun Studio Kalangu za su fara ne da labarun Turanci, sannan labarun Buzanci, sannan na hillanci da na hausa daga ƙarshe sai labarin zabarmanci. Studio Kalangu tafiya yanayin Nijar.